This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace ranar Alhamis, za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Haka kuma akwai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu mu kuka bayyana. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a faransa mai gabatar da kara a birnin paris ya faɗa jiya laraba cewa babu tabbas ko an kashe madugun da ya kitsa hare-haren ta'addancin da aka kai kan birnin a makon jiya bayan da 'yan sanda sa kai samame a wani ɗaki da ke a jerin wasu gidaje a daren jiya a wani kauye da ba shi da nisa da babban birnin kasar 'yan sanda sun kutsa cikin ginin da ke kauyen st denis suka kama mutane takwas amma wadda aka je neman sa abdulhamid abud mai shekarun haihuwa 27 dan belgium wadda asalinsa daga kasar morocco yake ba a cikinsu su dama can anji ji abdulhamid yana cika baki cikin watanni da suka wuce cewa hukumomi ba za su iya kama shi ba hukumomin leƙen asiri a kasashen yammacin duniya suna farautarsa na tsawon watanni amma sun kasa kama shi yana yi wa hukumomin ba a cewa yana balaguronsa gaba gadi tsakanin turai da siriya ba tare da an gan shi ba balle masu kama shi Ƙungiyar ISIS ta gabatar da hoton abin da ta yi ikirarin cewa shine bam ɗin da ya kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha a sararin samaniyar Masar a watan jiya ta ce ta auna jirgin ne saboda farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya. Hoton da ƙungiyar ta wallafa a dandalin wata mujallar ta ta Turanci a yanar gizo da ake kira da Big ya nuna hoton gwangon lemu mai ruwan zinari da ƙungiyar ta ce a ciki aka ɗura sinadarin da suka tarwatsa jirgin sama samfurin Metrojet ya halaka dukkan fasinjoji da suka cikinsa mai tanda 24. a halin da ake ciki kuma shugabannin rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na masar abdul fatah lcc jiya laraba suka amince a kan wasu sabbin matakan tsaro da ba bayyana ba domin kare jiragen sama a zaman matakin farko na sake maido da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu. Yau alamis ne ake sa ran majalisar wakilai ta Amurka za ta kada a kan kuduri da 'yan Republican masu rinjaya majalisar suka gabatar da nufin taka shirin gwamnatin obama birki na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga siriya da iraki a nan amurka shi dai obama yana barazana zai hau kujerar naki jiya laraba sabon kakakin majalisar wakilan amurkan paul ryan ya yi magana a zauren majalisar dangane da harin 'yan ta'adda suka kai a birnin paris ranar juma'a da ta gabata kakaki ryan ya ce hare-haren suna tunin cewa da akwai mugaye cikin al'umma kuma ba za a kau da kai ko a ce an dabaibaye su ba tilas a ga bayanta ya ce amurkawa sun damu tun bayan da aka kai hari a faransa saboda haka suka nemi tabbaci cewa amurka tana daukan dukkan matakai da suka waje da tantance masu neman mafaka daga tarzomar da ake a siriya da kuma iraki tuni dai kudirin yake fuskantar adawa daga wakilan 'yan jam'iyyar democrat harakaci shugabar su nancy pelosi ta fito tana bayyana matukar adawa da kan kudirin na ya republican to daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc muke gabatar muku da waɗannan labaran A wani rahoto da Hukumar Makamashin Atom ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ta ce Iran ta fara rage ayyukan ta waɗanda za ta iya karkata su wajen ƙera makaman nukiliya kamar yadda yarjejeniyar da ƙasar ta kula da manyan ƙasashen duniya ta tanada. Duk da haka jami'an diplomasiya waɗanda suka san abin da rahoton ya ƙunsa sun yi gargaɗin cewa Iran ta adana dubban na'urorin tace sinadaran uranium. waɗanda za ta iya sake girke su wajen ayyukan sarrafa makaman nukiliya wasu sassan rahoton da hukumar ta miƙawa majalisar ɗinkin duniya da aka rarraba jiya laraba ya nuna cewa a babbar masana'antar nukiliyar iran akwai na'urori waɗanda ake kira centrifuge da turanci 11,308 amma zuwa wannan mako an janye fiye da 3,000 ƙasa da na'urorin da suke ciki a lokacin da wannan yarjejeniyar ta fara aiki a ranar 18 ga watan jiya. Shugaban yankin Falasɗinu Mahmud Abbas a karon farko ya faɗa wa duniya cewa ya yi watsi da ta yin ƙirƙiro da ƙasar Falasɗinu kafaɗa da kafaɗa da Isra'ila a shekara ta 2008 shirin da kusan ya ba shi illahirin muhallan da Falasɗinu take bukata domin kafa ƙasarta. ta. ta inda tsohon firaministan isra'ila ehud olmert ya bayar ya hada da kusan janyewar isra'ila baki ɗaya daga yammacin kogin jordan da kuma wuri da ya hada yankin da zirin gaza amma tsohuwar birnin kudus inda masallacin al'aqsa yake mai muhimmanci ga musulmi da kuma yahudawa zai kasance karkashin kulawar hukumomin ƙasa da ƙasa a wani hira da ya da tashar talabijin ta isra'ila channel 10 abbas ya ce ya ya amince da tayin saboda ba a bashi damar ya yi nazari kan taswirar da ta kunshi abin da shugaban na isra'ila ya amince zai bayar ba. labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. An jima kaɗan za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya shirin da ke faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka. To amma a fara shakatawa da wannan waka tukunna. Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya haka. Rabo in yaran tse, asada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na wa haka. duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na allawa ku bar agola da tunkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya ba ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu tare ba haka gari in jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka duk kwarma wurin fada ba zai tari zaki ba haka munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karmami ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a anan kuka hakan nake gani bai dacewa haka a kun san dan hausa ba za ya yi kama da babarewa. haka ya ce muku wai sata gida ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna kai 'ya'yansu ana yi musu allurar rigakafin cututtuka. nasir Nasiru Yakubu birnin Yaro da bayanin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Bayan samun nasarori da aka yi wajen cima yara fiye da kashi 90 bisa 100 wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna a ƙaramar hukumar Zaria da ke jihar Kaduna. Ana sa ran cimma kaiwa ga yara sama da dubu ɗari da hamsin a rigakafin cutar kyanda da zai gudana asabar ɗinnan mai zuwa. Daraktan lafiya a ƙaramar hukumar Zaria Alhaji Abu Rajab Usman ya shaida mana hakan a wani ganawa da manema labaru da yi a birnin Zaria. A yanzu dai mu ƙaramar hukumar Zaria za mu ci yau shekarar uku ba mu da wata cuta ko ko cuta ta shan inna tun daga 2012 wato wanda aka samu yara guda hudu a gundumar tukur-tukur da kwarbai e har zuwa ga wannan lokaci ba a ƙara samun yaro mai wannan cuta ba wannan kuma ya faru ne bisa dalili guda ɗaya shine haɗin kan da iyayen ƙasa suke bamu da su kuma mutane particularly su mata da wanda ake karban yaran su a hannunsu da iyaye kuma da suke bamu dama mu shiga gida eh, gidaje ya sa mun samu wannan nasara kuma godiya ta musamman ga ita wannan gwamnati kamar yadda shi mai girma gona ya zo ya yi ya kaddamar da kawar da cutar shan inna a zaria bayan an naɗa shi da watanni kaɗan ya sa mutane da yawa a yanzu sun ƙara yadda sun ƙara gamsuwa da wannan shiri na kawar da cutar shan inna a yanzu dai karamar hukumar zaria alhamdulillah alhamdulillah mun gode ba cutan shan ina ina batun dubawa da aka yi aka ce a kwata da akwai ana gani yanzu ana kokarin a kawo da na kwatan inda ba a samu kullanta jikin al'umma ba har yanzu shi ma wannan Eh, akwai wani kokari wanda ita hukumar lafiya na matakin farko tare da haɗin gwiwan su masu taimaka mana daga kasashen duniya eh, mun kaddamar da alluran ita ta polio kawai da cutar shan innan amma ta allura ba ta ɗigawa baki ba eh, watan april wato watan hudu 2015 wanda ya sa har yanzu a yanzu dai mun kara samun nasara yanzu dai cutar ba ta a zariya ita ma ta kwatan wanda ake ɗiba a gano yanzu an yi sati da yawa babu ita wani hali ake ciki kuma game da allurar rigakafi na sauran cututtuka to a yanzu dai halin da muke ciki saboda watanni da suka wuce baya kamar a wurin watan hudu 2015 mun samu bullan cutar wannan ciwon kyanda wato mizis wanda yawanci ya fi damun yara 'yan ƙasa da shekara biyar to bisa wannan dalili yanzu samun gudunmawa da muka yi daga gwamnatin jiha gwamnatin tarayya da sauran abokan wanda suke taya mu aiki yanzu muna so mu gudanar da alluran kawar da cutan ita wannan cuta ta bakon daro in allah ya kai mu ranar asabar 21 ga watan watan nuwamba 2015 kuma za a yi kwanaki biyar ana yi amma kuma ita wannan allura ta bambanta da wanda ake ta gida-gida ita tun da allura ce ba za a iya ɗauka a kawo maka gida ba akwai wurare na musamman wanda aka keɓe inda za a yi allurorin da asibitoci da kofar gidan masu unguwanni da sarakuna akwai wurare wanda aka keɓe za a karamar hukumar zaria wato wuri guda 119 muna tunanin koko a mu shine iyaye su kawo yaran su yan ƙasa da shekara biyar don a yi musu wannan allura don wannan il don a kawar da wannan cuta ta bakon doro wasu matakai ku ɗauka wajen ilmata da iyayen yara su gane cewa za a fara wannan rigakafi ranar asabar farko dai kamar yadda muke da shi a tsari shine mun sanar da hakimai wanda kuma akwai taro wanda su hakiman za su yi tare da dakatansu da masu angwani kuma Ah, kamar wannan juma'a insha Allah za a faɗa a masallatai da coci-coci kuma ranar lahadi da a ƙara faɗakar da kan jima don su gane muhimmancin ita wannan allura shi wannan ciwo na bakon dauro ciwo ne mai illa ga yara za ka ga yaro an haife shi lafiya ah, amma bacin wani lokaci kuma in ya kamu da wannan cutar yana iya makanciya ko ya zama kurma ko bebe to yana da illoli in ba bai ma kashe yaron ba to shi sa muke kira ga iyayen. cewa su daure su kawo yaran su wayannan wurin alluran saboda alluran wata allura ce ta daban ba irin wanda za zo a ce an daga mai yaro ne wannan allura ne sai kwararre wanda ya san da ake allura da barin da ake allura zai yi kuma shi in ita cutan ah, wannan na bakon doro tana da abu daya wato tana nuna wasu alamu ne da yawa cewa idan aikin da hukumar lafiya take akwai inganci kamar a misali allurorin da ake na wata-wata idan da inganci yana nuna yara ba su kamu da bakon dauro ba amma duk anguwan da ga cewa yara suna ta kamuwa da bakon dauro yana nuna cewa wasu cututtukan ma banda bakon dauro yaran nan suna fama da shi da yawa saboda haka nan idan tunda za ka gane ko da alluran wata-wata da ake yi za ga ita allura ta bakon dauro ana yin ta bayan yaro ya kai wata tara ne kaga a wata tara nan za a ba shi ita wannan allura kuma a haɗa mashi da na ciwon shawara kaga yana nuna cewa ba kafin shekara guda da yaro ya kammala wannan allurar rigakafi wanda ya kamata a ce an mashi to idan yaro bai samu wannan ba to sai kaga kamar a ce an fara yin an mashi bcg an mashi penta sai kuma a bari iyaye sai a daina zuwa asibiti to wannan yana kawo hatsari da ya kware da gaske bayan allurar rigakafi wasu matakai ya kamata iyaye su ɗauka domin kare yaduwar ita cutar nan na bakon da tunda an ce tana yaduwa da sauri mm, to tun ba ma wannan lokaci ba ah, yanzu saboda eh, ɗumaman yanayi da muke ciki ita cuta yanzu ba ta da wani lokaci yana iya faruwa lokacin damina lokacin bazara lokacin sanyi amma kamar ta bakon da wani tafi yaduwa lokacin da iska ya tashi ko lokacin sanyi nan to abu ɗaya ko biyu kamar yadda addinan mu suka nuna mana din da aka ji labarin ana ciwon kada a je wurin kuma ga yaron da ya kamu a sauri a kawar da shi daga sauran yaran tunda a wurin atishawan da zai yi kawai yara za su iya shakan wannan so a ɗauke shi dai a kai shi asibiti mafi kusa saboda wannan cuta tana da illa tana kashewa sosai ba kuma kuma sannan bayan ta kafin ta kashe tana iya nakasawa kamar yadda na faɗa duk za ka iya ganin mutum ya makance ko ya zama kurma ko bebe kimanin yara nawa kuke tunanin za ku cimma wajen aiwatar da wannan rigakafi to yanzu akalla dai yara dubu ɗari da hamsin muke fata za mu yi musu wannan allura insha Allah iyaye su ci gaba da bamu haɗin kai da suke saba bamu ita wannan allura ba iri ɗaya da alluran polio wanda aka saba a biyu gida gida ba a wurare ne na daban wanda aka keɓe asibitoci da makarantu da gidajen masu angwani inda za a yi to a daure a daure a turo 'ya'ya ko a kawo 'ya'ya a zo a musu wannan allura. A jihar Bauchi kuwa ƙungiyar CHR wato Community Health Resources a turance ta gudanar da taron karawa juna sani. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da karin bayani. Daraktar ƙungiyar CHR da ke Abuja Zulai Shalango ta mana ƙarin haske game da taron. Dalilin da muka kira wannan taro shine domin mu kawo mutanen gwamnati da civil society NGOE kenan da masu aikin jarida saboda mu kawo su mu zannar da su mu nuna musu akan cewa akwai aikin da ya kamata mu yi akan a rigakafi na yara a Najeriya. Muna wata project ne mai suna Pakfa wanda dalilin wannan project din shine don taimaka wa yara da kuma iyali. Wannan project din ana yin ta ne saboda a sa gwamnati su sani akan cewa akwai aiki da ya kamata a yi a wannan bangaren yara da iyali akan a nuna abubuwan da babu saboda gwamnati ta tashi tsaye tsayin daka ta yi kokari ta rarrafa wannan ramukan da muka gani mu namu a chr abinda muke dubawa shine ɓangaren rigakafi rigakafi duk duniya an nuna cewa ita ce abinda za a iya yi wanda ba da kuɗi da yawa ba wanda za ta iya kuma ta samar da lafiya wa yara tun ba yaran da suke da shekara kafin su kai shekara biyar ba saboda haka muna aiki ne a kaduna da kano da bauchi da niger da kuma ta kungiyar tarayya muna aiki da su a nuna musu ya kamata gwamnatinmu ta kokari ta fitar da kuɗi don rigakafi wa yara rigakafi kuma shine yadda nake faɗa da fari yake iya hana mutuwan yara da suke daga shekara biyar zuwa kasa so muhimmancin ah, kiran wannan taro kenan saboda mu haɗa hannu da ngo'i e da kuma mutanen jarida da kuma mutanen gwamnati sabili da mu taimaka mu nuna wannan damuwan a kuma samu ci gaba a wannan fanni. Daraktan ƙungiyar CHR da ke Abuja kenan. Zulai Shalangon. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. abinda ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai Ali ke sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka duba. za mu fara shirin jaridu ne ga jaridar da chronicle wacce ta yi kanun labarai mai cewa hukumar kula da muhalli za ta haramta sa wa dazuka wuta a lokacin hunturu jaridar ta ce wannan yana cikin matakai da hukumar take dauka na kawar da bala'i wanda gobarin daji ke haifarwa a kowace shekara a arewacin kasar ghana da ake samu asarar rayuka kadarori da kuma kayan abinci jaridar ta ce hukumar kare muhalli ta ce za ta daure duk wanda za a same shi ya sa wa daji wuta a lokacin hunturu jaridar ta ci gaba da cewa daraktan hukumar na jihar arewa mr idrisu abu shine ya bayyana haka a wata hira da ya da ita inda yake cewa hukumar tana nan tana tattaunawa da sarakunan gargajiya da dattijan arewacin ghana da masu gidaje da jami'an tsaro da duk masu ruwa da tsaki a wannan yakin yadda za a wayar da al'umma akan yadda za su bi dokokin kare muhalli ita kuwa jaridar daily graphic ta rawaito aniyar gwamnatin kasar amurka na tallafawa sashen noman ghana da zuba jari na dala miliyan hamsin da shida a fannin kiwon kaji don farfado da sashen da ke neman taɓarɓarewa a ghana jaridar ta ce manufan wannan shiri ne haɓaka sarrafa kaji da kwai da kuma yin amfani da su kazalika shirin zai bunƙasa ingancin abincin da ake baiwa kajin jaridar daily graphic ta ce muƙaddashiyar sakatariyar noma ta kasar amurka miss krista hardin ita ce ta bayyana wannan albishirin a birnin accra ta ce wannan shirin zai horar da mutanen ghana da ke aiki a sashen noman kaji kuma ya samar da abincin kaji tare da samar da fasahar ajiye amfanin kajin da kuma ba da karfin gwiwa na yin amfani da kwai a cikin kasar ghana sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito kira da babban basarakin yankin masarautar Asogli na jihar Volta ta gwi Afede na goma sha hudu cewa kada sarakunan gargajiya su rika tsoma baki a cikin harkokin siyasa. Jaridar ta ce shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Volta ya ce akwai muhimmanci su tsare mutuncin masarautar tasu. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake ci gaba da bayani ta gwi fede ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya yi hani ga sarakunan gargajiya su rika tsoma baki a cikin harkar siyasa sai dai ya kara da cewa yanzu da kasar za za ta shiga shekarar zaɓe wajibi ne fa kowa ya yi ɗa ga dokokin ƙasar jaridar ta ce babban sarkin na asogli ya yi wannan kira ne a lokacin da yake jawabi ga mambobin majalisar sarakunan jihar volta idan muka leƙa jaridar da daliga za mu ga ta bugo a shafinta na farko cewa al'umman ghana ba su buƙatar shugaba muhammad saboda rashin sanin aikinsa in ji babban jam'iyyar hamayya jaridar daliga ta ci gaba da cewa shugaban babban jam'iyyar hamayya ta npp mai riko fred blay ya ce yan gane dai za su yi waje da shugaba muhammad a zaben shekarar dubu shida su zaɓo jam'iyya wacce ta ƙware wurin tafiyar da mulki kuma tana da tarihi da ke tabbatar da ƙwarewanta wurin kyautata rayuwar al'umma jaridar ta ce da yake yi wa manema labarai jawabi a birnin accra tare da da shugabannin jam'iyyar tasu ya ce shekaru bakwai da jam'iyyar ndc ta kafa gwamnati a kasar ghana ta tabbatar da bata san aikin ta ba kuma ta riga ta tabarbara tattalin arzikin kasar Waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraron mu kuka bayyana. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyon Amerika mai farin jini wanda ke ba mu damar mana yada abubuwan da muke so a bakunan mu. Alhaƙiƙanin gaskiya abubuwan da aka yi jihar Kano a kwanan nan to su kamata ba Dan da nan gaskiya ya ɗan ƙananan yara wannan fa abu yana zo da ma ya mace daga eh, hakikanin iyayenta da ma'aita da nan wadda aka wa nan tsakanin da Allah an nakasa da ba da bayan haka to gaskiya ya dace mutanen kano da mu ma najeriya gaba daya mu ɗauki tarbi zuwa da ra'ayi na allah ya kare mu da sauran jihohin mu na najeriya da duniya baki daya na gode kuna magana da rago mai shayi tansa daga jakiran tarayyar najeriya Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Jibrin Ibrahim kewa inda ke daga karamar hukumar Bali jihar Taraba Najeriya. Na bugo ne don in gode wa wannan sace naku na Hausa ba da gudunmawa wajen wayar da kan jama'a. Don haka muke nake fatan Allah ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo na kuma zan yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnoni APC na Najeriya baki daya da don Allah su ba marada kunya ta yin aiki tukuru don su nuna bambanci cewa samu canji a Najeriya canji ne ma'ana da fatan gwamnonin apc za su yi aiki tukuru matalakawa da suka sha wahala suka zaɓe su assalamu alaikum sashen hausa na murna amurka sunana nuhu muhammad a ƙaramar hukumar mulki ta fana shiyar shawa kamba local government a kebbi state muna amurka ina so in ba da ra'ayina dangance da shugaban ƙasa da ya umarci a kama tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren tsaro wato sambo da suki muna amurka mu talakawan najeriya muna goyon baya duk wanda ya handame dukiyar najeriya da a kama shi komai girmansa assalamu alaikum shashin hausa muryar amurka mai magana uba fancin direban tirela garin magama gumo da allah ra'ayina nake so in miƙa saƙona kuma guda biyu ne ina jajantawa mutanen yola da abin da ya same su wannan duk shure-shure ne kuma allah ta sai an ga bayan su saƙona na biyu ku taimaka ku miƙa shugaban ƙasa maganan ɗan cewa da su ware fara. wannan kawai a kafa bincike su sun ga yanzu bayan da za su saci mai ne duk yawancin su yan bankiri ne to sun ga kofa ta toshe mulki zai zamo mai adalci kowa ya mori arzikin kasa shine suke so su da fitina to wannan Allah da Allah ba zai ba su nasara ba duk masu fasa bututun mai ne ji rayuka marasa abin yi ku huta lafiya. Salamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Malam Musa mai magani kunsa. Don Allah da andan BOA ina so a isar min da wannan sako nawa zuwa ga shugaban kasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari. Da Allah annabi shawara sai zan bashi idan Allah ya sa ya ɗauka ko za a samu nasara kan haka da saboda a daure a yi addu'a na sati ɗaya zuwa biyu duk Najeriya kauye da birni karkara da kowane lungu a najeriya ya ba da sanarwar haka a zauna a yi addu'a na sati biyu akan wannan tashin hankali da ya dame a najeriya idan aka yi haka ni ana ganin fa kafin mai sallama ga takaitattun labarai a faransa mai gabatar da kara a birnin paris ya faɗa jiya laraba cewa babu tabbas ko an kashe madugun da ya kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai kan birnin makon jiya bayan da 'yan sanda suka kai samamai a wani ɗaki a jerin wasu gidaje a daren jiya a wani ƙauye da ba shi da nisa daga babban birnin ƙasar 'yan sanda sun kutsa cikin ginin ne da ke ƙauyen sandeni suka kama mutane takwas amma wadda aka je nema abdulhamid abud ɗan shekaru 27 da haihuwa daga belgium asalin ƙasar morocco baya cikin waɗanda aka kama Ƙungiyar ISIS ta fidda hoton abin da ta yi ikirarin cewa shine bam da ya kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sararin samaniyar Masar cikin watan jiya. Ta ce ta auna jirgin ne saboda farmakin da Rashan take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya. Hoton da ƙungiyar ta wallafa dandalin wata mujallar ta turanci a intanet da ake kira da Big ya nuna hoton gwangwanin lemu na Schweppes mai ruwan zinari da kungiyar ta ce a ciki aka dura sinadaran da suka tarwatsa jirgin samfurin Metrojet Airbus ya laka illahirin fasinjoji mai tanda 24 da ke cikinsa. yau da ne ake sa majalisar wakilai ta amurka za ta kada kuri'a kan kuduri da yan republican masu rinjaye suka gabatar da nufin taka a shirin gwamnatin obama birki na ba da mafaka ga yan gudun hijira daga siriya da iraki a nan amurka shugaba obama dai ya yi barazana zai hau kujerar naki jiya laraba sabon kakakin majalisar, wakilan amurkan paul ryan ya yi magana a zauren majalisa dangane da harin 'yan ta'adda da aka yi a birnin paris ranar juma'a ya ce amurkawa sun da mutum bayan harin suna neman su ga cewa akwai tabbacin amurka tana daukan dukkan matakai wajen tantance waɗanda ake shirin baiwa mafaka to sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har sai bango ya tsage inda muka gayyato Alhaji Ubamana mukaddashin daraktan yaɗa labarai na hukumar alhazan Najeriya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alli nake mana fata alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.